salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man yatada bi hadisi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir رابعا أنا أشكر رابعا المتشابه المراد من المتشابه في نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله حروف الهجائية المقطعة في أوائل البعض السورة وذاك يجي واجي ألف لام دميم كاف ها يا da sauransu a farkon wasu sashen surori la tahillu bi nafsiha ala al-murad minha ba alif lami din na shekarar kansa wato baya nuni da kanshi akan manufa hami shekarar kansa baya nuni akan manufa da gare ta Allah bai fassara abin da yake nufi daga gare ta ba فهو أعلم بمراده الله شيء قواسا من منفسه وكذلك الآيات الموهمة zahiruwa a al-khaliq haka nan ayoyi wanda zahirin ta ke nuni tashbihi akwai ayoyi wanda zaka zahirin ayoyin suna nuna kamar an kamanta Allah da halitta tashbihul khaliq bi khalqihi suna nuni akan kamanceceniyan mai halitta da halittunsa la yumkin an yufhama minha ma'ana al-fariha al-lughawiyya baya halitta a fahimta da gareta ma'anar lafazanta na lugha an gane ku sun ce yadda layi fauka a idihim innan da yi bayi unaka inna ma yi bayi unan la yadda layi fauka a idihim lalle wa wa'annan da suka yi mubaya a gare ka kawai sai yi mubaya a ne ga Allah yadda layi to shi da shi a nashi fahimta irin wa'annan ayoyin wanda zahirinsa yana nuni akan tajbihi kamanta mai halitta da halittarsa baya kamata a fahimta daga gare shi wani ma'ana na lafazinta na luga kenan kan mu ce inna ma yu bayi unallah kawai suna mu baya ne ga Allah yadu lahi fuka yihim hannun Allah sama da hannayensu kan mu ce haka dan mun ce hannun Allah sama da hannayensu mun kamanta Allah da halitta halitta na da hannu shi ma Allah yana da hannu da kuma can da ake cewa din nan walituzna ala aini domin a aikata shi a gaban ido na idan ka ce Allah yana da ido ka kamanta Allah da halitta ar-rahmanu ala al-arshi tawa in ka ce Allah mai rahama ya daidaita akan al halitta ne ke daidaita akan al-arshi ka kamanta Allah da halitta wannan shine abin da shi malam ke nufi a nan wajen la yumkinu an yufhama minhu minha ma'ana baya kamata a fahimta daga gareta ma'anar lafazar da na luga لأن الله سبحانه منزه عن عن yadi والعين والمكان Domin Allah Ta'ala ya tsarkaka daga hannu da ido da waje Allah ya karfin a ce yana da hannu Allah ya karfin a ce yana da ido ko yana da waje wa kullu ma yushbihu khalqu eh duk da kuma duk abinda halittar shi yayi kama da shi alaysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu misalin Allah wato Allah mai ji ne mai gani wanda ne ku ولم يبين الشارع ما أراد منها فهو عالم بمراده شيء من الشريعة بأي بيان أبدا يكي لبي غريكا با كل جوانا هم الله بيكي يد الله فوق أيديهم an gani wanda zahirin ma'anan shi hannun Allah sama da hannayensu yace to ba abin da Allah yake nufi kenan ba amma kuma Allah bai yi bayanin abin da yake nufi ba Eh? tunda bai bayani abin da ake nufi mafi a kenan tunda bai bayani ba to a irin nasu fahimta sai su ce wato ana tawakkufi ne Allahu a'lam yadda lai fuka yi mai ake nufi da yadda Allah ya fuka yi Allahu a'lam ne an yi tafwid kenan an mika al'amari zuwa ga Allah Allah shi yasa abin da ake nufi a gari wa alkaitu alaika mahabbatan minni wa lituzna ala aini mun jefa maka soyayya daga gare ni na jefa maka soyayya daga gare ni ya rasu ya ya Musa kuma domin a aikata a gabana a aikata a gaban ido na wannan kaga zahirin nasi ya tabbatar ma Allah da ido kuma in ce Allah na da ido an kama shi Allah da halitta to zahiru gairu murad zahirin ba shi ake nufi to me ake nufi Allahu a'lam Allah kada ya san abin da ake nufi shine tafwid wa hadha huwa ra'ayi salaf hadha huwa ra'ayi salaf wannan tafwid din shine ra'ayin salaf ar-rahman ala al-arsh tawa. zahirin ma'anan shi ar-rahman ala al-arsh istawa Allah mai rahama ya daidaita akan al-arshi ba zai yiwu a fassara shi akan zahirinsa ba dan an ce Allah ya daidaita to halitta ba na daidaita saboda haka sai a yi tawilin shi kai sai a yi mai sai a yi tawakofi a yi tafwidi sai a ce Allahu a'lam to duk irin wayannan ayoyi ana tafwidi ne wannan shine mazhaba na salaf a gane kin ji malam imanan mutashabi game da ma'anan mutashabi irin wayannan da su ne mutashabi fahum duna ila Allah ilmahu su suna fawwala ilimin Allah suna fawwala ma Allah ilimin sa yu'minuna bi kuma suna imani da shi tato abinda Allah yake nufi Allahu alam Allah shi yasa abinda yake nufi da aya sun miƙa al'amari ga Allah kuma sun yi imani da duk abinda Allah yake nufi wala yalhasuna fi tawili ba sa bincike game da ma'anarsa wai magabatan mu sahabbai tabi'ai tabi'in tabi'in ba sa binciken ma'anar kawai suna tawakkufi ne kawai Allah shi yasa abinda yake nufi shine mazhaba na tafwid kun gane wani ku? amma duk abin da Allah ke nufi ba sun yadda da shi an gane wani ku? wai wannan a gidan salaf dangane da sunayen Allah da sifofinsa an gane to yi na suka samu wannan maganar a ina za a iya ganin wannan ra'ayi nasu kenan malam a nan wajen yana da gida na ne a sha'ira a nan wajen malam yana da gida a sha'ira kuma gashi a cikin babi na ilimi ilimi na usulul fiki kaga ilimin usulul fiki ne shi kuma ya tura saƙo. wanda idan baka san aqidan ka ba ka zo kana karanta usulul fiki sai ka zo ka ɗauko wannan mummunan aqida ka ce shine aqidan salaf shi menene aqidan salaf aqidar salaf shine wato a fassara sunayen Allah da sifofi alal haqiqa an gano wani ko amma wajen kaifiya ake wa tafwid ana tafwid ne wajen mai wajen kaifiya innal ladzina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadu la yi yi. lalle wa wa'annan da suke mubaya a gare ka ya rasu rasulullah kawai suna mubaya ga Allah ne hannun Allah sama da hannayensu su salaf suna fassara shi ala hakikati amma ya hannun ya hannun yake Allahu a'lam wajen ne. Allah yana da hannu amma ya yi hannun yake ba mu sani ba Allah yana da ido ya idan yake ba mu sani ba Allah yana daidaituwa ya daidaituwa yake ba mu sani ba kamar da Imam Malik yace al-istiwa ma'lum wal kayfu majhul wal kayf majhul wal iman bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah kaga imam malik ya ai maganan ma'anar istiwa nan ne amma kaifiyan ne mashhur Ma'anan yadu lahi nan ne kaifiyan yadu ya hannun yake shine mashhur amma wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'a kun gane wani ko to wannan shine ra'ayin salaf aqidan salaf suna tabbatar ma Allah abin da ya tabbata wa kanshi sannan kuma tare da cewa bayan sun tabbatar sai domin gari tafsir wala ta harif wala ta tahdid wala ta tafwid wala ta tahrif bal yu'minuna bi ala lai saka laysa kamithlihi shay'un ko kuma sami wa basir an gane wani ku kaga idan mutum bai san ilimin aƙidar shi ba a wajen karatu wani fanni na ilimi zai kwaso wani aƙida bai sani ba kaga a wajen wasu lufi ne da su gashi in mutum ya karanta bai san aƙidar shi ba zai zama to ba ash'ari bai sani ba ko ya zama to ba mutazili bai sani ba ko ya zama to ya ɗauko wani aƙida ko wajen karatun larabci ba wani lokaci wajen karatun nahawu ko wajen karatun balaga ko wajen karatun sar mutum zai ɗauko wata aƙida bai sani ba an gani ashe cewa da wasu ke yi wai babu laifi don na yi karatun luga a wajen malamin biliya ai karatun luga ne kawai idan malamin biri bid'a da'iya ne ila bid'a ta shi zai iya cusa ma a aqidar shi ta hanyar karatun luga ba ka sani ba yanzu in kana karatun littafin zamakshari al-kashaf za ka iya fadawa cikin mutan zilarci ba ka sani ba saboda ya yi tafsirin ne ya cusa a aqidan da wayau ba wai ya nuna wa mutane a fili yana tallan aqidan mutan zilarci ba ne a gani a hankali a hankali yake cusawa ko da usulubi na wayo wanda hatta manyan malamai ba kowa ke iya ganowa ba hmm? sa wani ke cewa wani malami ya cewa wai kharashtu min al-kashaf al-itizaliyat bil Ya yace na fitar daga cikin littafin kashaf na fitar da gidan mutazilanci da kyar sai dai amfani da almakashi ya sa ya tuzgo sa'annan ya iya cire shi an gani to malamin luga ne gogagge amma kuma yana kira zuwa ga gidan shi da wayo ba wai yana fitowa baro baro bane kaga shi ne a nan wajen gashi nan wannan malamin ba ash'ari kuma ya yi talla gidan shi gashi a fili na'am wa amma ra'ayin khalaf to da masu sha'ira suna da mazhabul salaf da mazhabul khalaf hmm. mazhabul salaf inda la sha'ira at-tabwid ya zama to mutum ba zai fasara ba zai tawakkufi ne inna laha sami'a inna laha ba nan ba misali kaman waja a rabbuka wal malaku wannan waja a rabbuka za su yi tafi ba fasara ba a gani sun ce kawai Allah kaɗai san abin da yake nufi da waja a rabbuka wa man yadda mu'mina muta'ammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وكذب الله عليه بأجل إذا كذب الله عليه كثير مسلم الله أعلم فباسا فصل وأنه كذب الله عليه انزل تنزل فصل زي كمان حلتا ده حلتا جيفش لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعوا لك تحت الشجرة فعليهم ما في قلوبهم والنار رضي الله ما فزر فصل هشي تفويض wannan shine ra'ayin salaf inda ku, an gane ku amma ra'ayin kalafa wanda suka zo bayan salaf shine wai wannan wannan aya din zahiru ha mustahil zahirin ayan ya kori ga hankali ba zai yi a fasara ayan a ce hannun Allah ba ko a ce fuskan Allah ba ko a ce Allah ya daidaita kan al'arshi la ko radiyallahu anhu Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi ba zai yiwu ba Allah baya yarda لأن الله لا يد له ولا عين ولا مكان دوم الله باشي ده هنو بي ده إدو ولي ويا فدا هكا أين الله يشي لا يد له ولا عين ولا مكان أين يفدا هكا to ai laysa kamithli shaw kalman in haka ne za ce shi ma anna la la alahu. an gane ko anna la kalama lahu لا كلام lahu wala hayata lahu لأنه ليس كمثل kamithlihi سوى saboda ai sam'a منا muna da muna ji sannan hayat muna da rayuwa sai a kore ma Allah shi ma wannan a ce Allah baya ji Allah baya gani Allah baya magana saboda da gani da magana kaga zai zama tushima an kore shi amma zuwa shayira sun yadda Allah yana ji sun yadda Allah yana gani sun da Allah rayayye ne sun da Allah yana magana kuma ku ban jona ku kaga shi kenan cewa da aka yi inna Allah la yadda lahu ba shi da hannu da wani dalili bayan Allah ya ce yadda Allah ya fauka ayyukin Allah ba shi da ido wal tuzna ala aini Allah ba shi da waje Allah ya ce arrahmanu ala al-arshi sawa to me suke nufi da wannan a ina ne Allah ya kore dan su ahli suna suna tabbatar da abin da Allah ya tabbatar wa kanshi suna kore abin da ya kore wa kanshi sannan kuma tare da kore ma Allah siffa na halitta tare da kore ma Allah kamancece ne da halitta cewa Allah yana da hannu ba irin na halitta ba Allah yana ji ba irin na halitta ba Allah yana gari ba irin na halitta ba yana da ido ba irin na halitta ba misali a gari amma kore ba Allah hannu babu inda Allah ya kore ba kanshi amma Allah ya kore ba kanshi mantuwa wa ma kana rabbuka nasiya Allah ya kore wa kanshi gajiya wa ma masana min dugu Allah ya kore wa kanshi jangadi la ta'khudhu wa tun wala nawm Allah ya kore wa kanshi zalunci wala yazlimu rabbuka ahada hmm kaga abinda Allah ya san aibi ne ga kanshi ya kore ba kanshi duk abinda Allah ya san aibi ne sifa ne na nakasu shi da kanshi ya kore ba kanshi abinda Allah ya san kamala ne shi ya tabbatar wa kanshi abinda Allah ya shiru mai shiru kun gane duk abinda Allah ya shiru a gare shi za mu shiru Allah yana da kunne Allahu alam hanci ba Allahu alam baki ba Allahu alam me yasa saboda ya yi shiru a kanshi Allah yana mutuwa baya mutuwa dalili shi da kashi ya kore maka mantuwa Allah yana gajiya baya gajiya shi da kashi ya kore maka gajiya Allah yana mutuwa baya mutuwa shi da kashi ya kore maka mutuwa wata wakar alal da zila ya mutu. amma yaya za a yi Allah ya tabbatar makashi shi da yadda kai kuma ka ce la da lahu Allah ya tabbatar makashi da ido ka ce la aina lahu Allah ya tabbatar maka shi da hannu ka ce a ya tabbatar ka maka shi da da ainihin makan ka ce la makana lahu Allah yana da waje wanda ba irin na halitta ba an gano wani ku inda kana nufin waje inda suna nufin waje suna nufin daidaituwan Allah kan al'arshi shine waje to zai mu ce Allah ta'ala ya daidaita kan al'arshi an gano wani ku to kaga wannan su yan ba khalaf su kuma suka ce sun tabbatar cewa zahiru hukayar murad amma ya za su yi su ba za su yi shiru ba bari su ɗanyi wani ƙoƙari su yi haji su fasara shi su sun fasara shi da fil haji an gani suna ganin in an bashi haka nan to abin ba zai daɗi ba to bari su yi ƙoƙari su neman mai wani ma'ana wanda halitta ba shi da shi to shi ne wannan shi ne mazhaba na khalaf wa ma ra'ayul khalaf fi anna hadhihi al-ayat zahiruha mustahil amma ra'ayin khalaf to lalle wayannan ayoyin zahirin shi ya kori ga hankali bi anna la la yada lahu wala aina wala makan an gani domin Allah ba shi da hannu ba shi da ido ba shi da wuri wa kullu ma zahiruhu mustahil duk abin da yake zahirin shi ya kori ga hankali mustahilun iradatuhu ya jatu ya zuwa an awwal eh abin da yake iradin shi ya kori to ya zan wajibi a mai tawili wa yusrafu an hadha zahir a juyar da shi daga wannan zahirin yuradu bihi ma'ana yahtamiluhu lafz yau a yi nufi da shi wani ma'ana wanda lafazi ke iya dauka wai fa siffan Allah ne ake cewa ake shi da abin da zai iya dauka ba abin da aka tabbatar ba zai iya ɗauka ne yana da itimal ne ba abin da yake da itimal a zo a kufanta Allah da shi eh? wa yuradu bihi ma'anan yahtamiluhu lafz ko da da hanyar majaz inda zai iya ɗauka alhararci a ba shi ma'anar kawai don su ɗin nan ba sa so su shiru. shuru su suna ganin in suka yi tafiyin ɗin nan abin babu ilimi a ciki babu ilimi wani da kuma wanda a cikin shi babu kamanta mai halitta da halittunsa yadda layi fauka idi ce wanda Allah ya yi hannun Allah sama da hannayensu wannan yadda layi din ba za a fasara shi da hannu ba ya ce a nan wajen tawilinsa kudurattun layi ko ka kuduratun ikon Allah a sama da ikonsu saboda kalmar yadda yana kalmar yadu kalma ce mujmala yana ɗaukar ma'anoni da yawa yana ɗaukar al'uwa yana ɗaukar al'udura yana ɗaukar anni'ima an gane wani ku yana ɗaukar al'uwa yana ɗaukar al'udura yana ɗaukar anni'ima to bari a cikin wannan kalmomi din bari a zaɓo ta kalma a fassara shi da shi shi ne aka fassara shi da mai ƙudurattun ƙudurancin shi? wa qawluhu ikon Allah a sama da ikon su wa qawluhu wasna'il ka aikata jirgin ruwa a gaban idanuwan ka aikata ka ce ba zai yi wa ce Allah yana da ido ba an gane wani ma ya ce idan an ce bi ayunina zai zama to na an sifanta Allah da idanuwa ta ko ina kamar dodo wa iyazu billah an ce yana da ayun karancin ayun guda uku ne an gani to zai yi a ce an da Allah da idanuwa karancin jam'i uku shi ne zai aka ce musu ai wannan kalma a ayu an yi amfani da na to shi ma ai zai mu ce in ka ce inna nahnu nazzalna alaykal qur'ana tanzila alloli na da yawa in ka ce ai wannan na din an yi amfani da shi ne litazim sai mace shi ma wannan a ayun din litazim ne an kawo shi ne da sigan jam'i litazim in an kawo shi da sigan mufrad mufradin muzaf ne ya um an gane wannan ko saboda haka ka aikata jirgin ruwa bi a ayunina a gaban mu muna kallo anan an tabbatar da idanuwa ga Allah wannan shine aqidan salafus salih Allah yana da idanuwa irin nashi wanda ba irin na halitta ba idan aka ambaci kalmar ido sai kai tunanin halitta a nan wajen ka faɗa cikin bata ana faɗin siffan Allah ka cire ka daga tunanin halitta ana cewa Allah na da hannu kada hankalinka ya kai zuwa ga hannun halitta ana cewa Allah na da ido kada ka ɗauka cewa Allah laisa ka misilin shehun idan Allah ba irin na halitta bane hannun Allah ba irin na halitta bane Allah yana ji jin Allah ba irin na halitta bane ganinsa ba irin na halitta bane to anan da ka cika ba salafi amma idan an ce Allah yana ji sai kai tunanin irin ji namu ko yana gani kai tunanin gani irin namu da sauran ka har yanzu an gano wani ku to wannan mai tawilin bi a ayunina tawiluhu na'il fulk bi ri'ayatina ka aikata jirgin ruwa da kulawanmu da kuma ainihin tsarewanmu nan a na a nan wajen Allah ba shi da ido an gane kalmar ayin ana fasara shi da ri'aya kulawanmu wa qawluhu ma yakunu min najwa thalathati illa huwa rabi'uhu da kasancewar shi wato ba baya kasancewa cikin ganawan mutane uku face Allah shine na hudun su ta'wiluhu annahu subhanahu a kulli man wala adna min zalika inna kiran wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu ma'adin nan shin magiya ce ta musahaba ko magiya ce ta mukhalada akwai mai magiya ta musahaba a ta mukhalada saqaituhu ma amma alabanin mai kiran mukhalada ruwa wanda yake hada da nono an gane kuma akwai ma'a bi ma'ana musahaba imma musahaba fil zaman aw fil makan aw fi ilmin aw ghayr zalik hmm? muhammadu rasulullah wallazina ma'ahu mai ma'ana wallazina ma'ahu wallazina khaladu Suwa ne ne a lazina ma'ahu sahabban manzon Allah akwai sahabbai a Mamadina. akwai sahabbai a Makka akwai sahabbai a Yaman akwai sahabbai a Sham akwai sahabbai a Aina a Iraq amma dukan su ba wallazina ma'ahu ashe ba mai iya bace ta mukhalada mai iya ce ta musahaba karkanar da kun uswatun hasanatu fi ibrahima wallazina ma'ahu da wa'anda suke tare shi diddi ai wallazina yusahibunahu fi din masu abota da shi a cikin addini yunadunahum alam nakum ma'akum alubala shin suna nufin sun yi mukhalala da su ne a inna akwai hadisin nan na na cikin riyadu Salihu wanda imamun nawo ya kawo shi a cikin babu niyya cewa inna bil madina la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahum al-uzr lalle a madina ko wasu mazaji wato matsar kun yau da tafiya ko kuka yanke wani kwari suna tare da ku alhali mutanen da harkar suna tare da ku suna fajira ba su da lafiya ko kun tafi tabuka sabon annabi sun tafi tabuka sai zama to akwai wasu daga cikin sahabbai da suka zauna a gida ba su je ba ba su da lafiya su annabi ke ba mu labari cewa masirtum masiran wala ka a wajen illa kanu ma'akum wato ba ku taba yanke wani kwari wani ba ku taba yin wani tafiya ba ko ku yanke wani kwari face suna tare da ku suna tare da ku wajen mai na jikin su da mai illa kanu ma'akum fil niyya a wani hadisi illa ko kokun fil ajr face sun yi tarayya da ku a cikin lada tunda sun yi niyyar zuwa ba samu zuwa bane kaga shi mai iyaye ka dauki wannan an gani to shi zai ce a nan wajen za a yi tawilin shi sai mu ce a nan fasara ma'iyya bil'il wannan fasara ne na salaf magabatanmu an samo ruwaya daga sahabbai ruwaya daga tabi'ai da sauransu sun fasara wannan ma'iyya bil'il ashe abin kuma tawilin ba mu muka yi da kanmu a wannan zamanin ba kamar yadda a sha'ira sun yi wannan tawilin ne bayan salaf su sun ce salaf ba su ce komai akan abu ba ita wakufi sai su suka gani suka zo bayan salaf suka gani yin shuru din akwai dan matsala bari su yi tawilin shi ashe tawilin bai da ainihin tushe daga magabata ina fata gane wannan to yanzu wannan fahimta na asha'ira na mazhaba na salaf da mazhaba na kalaf yana da asali bai da asali mazhaba na salaf shine fassara shi wato fassara shi akan hakikarin shi babu ainihin tawili babu ainihin tarifi babu ta'dil babu tafiye babu tafwid a yi imani da shi yadda ya zo tare da kore kamanceceniya da halitta a ce Allah yana da hannu amma ba irin namu ba Allah yana da fuska amma ba irin namu ba an gane ku zai iya wa haka su sun dauke shi kan kan ne na hakikanin lafazin an gane sun suka ce su lafazin ne gaba ɗaya ake tawakku gaba ɗaya ba a cewa komai a kan shi na ta'awilu ai annahu subhanahu ma kulli man yuraduna bi ilmi ai Allah yana tare da duk masu ganawa da iliminsa da kuma tsarewarsa Eh, kewayewarsa da haka nan don guje wa faɗa wa ilimin miyagun bin misali dalibin da bai makalla ba sosai a ilimi misali amma yana iya karanta littafi amma yana jin daɗin karatun littafi sau da ya iya haɗa baki amma wasu fiye tsin ma bai san da wajen labaransu ba hmm. idan kuskure ne a kan kansa ya karanta da labarin da shirin mali da gaskiya dalibin da bai kafa ilimi ba kuskure ne ya ke irin wani da littafai kama karantawa tunda shi kanshi bai gama sanin aƙidar shi ba kuma bai san aƙidun sauran na biri bar sauransu idan yana ɗaukar littafai kowane yana karantawa nan gaba zai zaɓa ma kanshi wata mummuna aƙida bai sani ba an gani kada ya karanta usulul fiqi kada ya karanta ilimin balaga ko ilimin nahawu in san samu ne sai a wajen malamin sunna wanda ya san aƙidan sunnan da kyau kada ya karanta a wajen malamin bid'a dadir ila bid'ati akwai ɗan bidiya dan ba ni bakin baka fassara shi ma irin wannan matsalar shi ma matsala ne shi in ya zo nan wajen zai fassara shi a haka kuma shi mutum da ya karatu shi wannan ɗin ba wai ya ce zo ga da bane amma zai fassara shi abinda aka rubuta daga nan wajen ya ja wannan mutumin zuwa ga da shi akwai haɗari amma in mutum ya karanta usulul fiqh a wajen malami na salafiya ko ya dauki littafin malamin salafiya kamar ka ɗauki usulul fiqi na ainihin usaimin ko usulul fiqi na nasidi al'allama sidi ko kuma ka ɗauki na ainihin wannan na littafi na wannan mutum yanzu na amin ashakidi kaga irin nan su salafawa ne usulul fiqi ɗinsu za su yi shi ne akan aƙidar salaf ina fata an gane wannan Abu Zahar bismillahir rahmanir rahim alqur'anil karim alqur'ani mai girma التعريف بالقرآن ونزوله تعريف القرآن ده كما سوكان القرآن والكتاب الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للتابي wanda ya sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam wala aya aya da ya sauka daga gare shi shine ikra bismi rabbika allazi khalaq an fara nuna ma annabi tashi ya karatu ya halici mutum daga digon mani ka karanta mutum wato ka karanta alhali ka shine mafi karamci shine wanda ya sanar da alkalami ya sanar da ɗan adam ta hanyar alkalami ya sanar da mutum abinda bai kasance ya sani ba كان هذا الابتداء إشعارا بأن هذا الكتاب يدعو إلى العلم إيه وانا فارا كما ينا نونا من الشواء وللي وانا الكتاب للي وانا الدين ينا ينا كلا نزوى كإلمي وانا دي أنفارا دي إلمي وعنوانه هو العلم واتو أدريش الكتاب أن عنوان تشيني إلمي وأن هذا الذي جاء به لا يقوم إلا على العلم تو للي وانا ساقونا مسلمش لأن النبي يزودش baya kasancewa sai da ilimi ta'allama al insani ma lam ya'lam kuma mutum ya karanci abin da bai sani ba ana so kullum ka dinga ƙara neman ilimi kana ƙara sanin abin da baka sani ba آخر الآية نزلت في من القرآن الكريم karshen ayan da ya sauka na Qur'ani mai girma shine faɗin Allah madaukakin sarki yau an cika muku addinin ku kuma na yau din nan na cika muku addinin kuma na cika muku ni'imata na yarda muku musulunci ya zama addinin ku بتمام نزوله كملت الشريعة da cikan saukansa shari'a musulunci ya cika haƙiƙa ƙur'ani ya sauka lokaci lokaci in ma wata wata ko shekara shekara in an ce munajjaman lokaci lokaci ba wai lokaci ɗaya ya sauka ba fi mada a cikin tsawon lokaci na shekaru 23 ƙur'ani ya sauka shekara 63 shine shekarun saƙo na annabi muhammad saƙon annabi muhammad wato ya ƙare ne shekara 23 wanda manzo sallallahu alaihi ya isar da sakonsa a ciki nazala ba'dahu bi makka fi muddati hakika wasu sashe daga cikin ayoyin sun sauka a makka a cikin a cikin tsawon lokacin zamansa a makka din shine shekara goma sha uku ya zauna a makka wato sashen ayoyin kuma daban sun sauka ne a madina shekara goma nazara min alquran bi makka kana aktharuhu aw kullu abin da ya sauka na qur'ani a makka ya kasance mafi yawan sa ko dukkan sa a cikin bayanin aqida musulunci ne mafi yawan ayoyin makka suna bayanin aqidan ainihin menene tauhidi irin su menene irin su qul huwallahu ahad irin su qul a'udhu bi rabbin nas irin su qul ya ayyuhal kafirun duk da irin su suna magana ne akan aqida waniyar wahadaniya shi ne ta Allah subhanahu wa ta'ala da imani da mala'iku da annabawa da rana ta ƙarshe a cikin wa'annan surori ne Allah ya yi jayayya da mushrikai eh, Allah ya yi jayayya da su kuma sannan ga buga misali Allah ya buga misalai an gane ku ya buga ainihin wa'azuzzuka da kuma misalai bayyana aqibatul ladina ashraku kuma a cikin su ne Allah ya bayanin karshen wayannan da suka yi shirka wadannan fil bilad kuma suka yi dagawa a cikin garuruwa wada'a ila taharrur fikr kuma Allah ya kira zuwa ga mutum ya yantar da kwakwalwan kada kwakwalwanka ya zama bawa ya zama to kana biyayya ga wani wanda ba Allah ba ka yantar da kwakwalwanka daga abinda ubanni suke kai da kakanni duk qur'ani ya kokari ya yaki wannan al'amari walamma kanu yujibunahu bi qawlihi bi qawlihi a yayin da ya kasance su kafirin suna amsa masa da cewan su bal ma alfaina alaihi aba mu dai gaskiya muna bin abin da muka samu ubannin mu akai ba za mu rabu da ajini iyaye da kakanni ba sai Allah yana ce musu walau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wala hakim shin ko da ubannin su wato ba sa hankaltan komai Kuma ba sa shirya zuwa ga hanya shin ko da haka ne an gano wani ko amma zane mini alquran bil madina da ishtamala ya usunna kare shi ma wani usul da kike shi ma wani zika ta ka bincika menene yaki da mutumin nan menene yaki da shi ba kawai mutum ɗauki littafi ya kama karantawa ba don an ce usulul fiqh daga ɗauka shi wani bawon Allah da shi an gani shi ba salafi ne ko ba ash'ari ko ɗan ikhwan duk suka bincika ya sunna bismillahir rahmanir babu na goma sha takwas بيان طريق السنة المحمدية كما ده بيان هنيا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في باب الزكاة كما ده باب أتشين باب الزكاة وبيان ما حدثه الناس فيه من البيت ده بيان أبن ده متعليز كيرجلو أتشين سا نبيري أو إينا شيطان طريق السنة في باب الزكاة هنيا سنة أتشين باب الزكاة أما طريق السنة المحمدية في باب الزكاة أما هنيا سنة النبي محمد كما ده باب الزكاة an yu'ati kullu wahidin kama amara shine kowanne daya ya ba da zakkansa kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya umurce shi ya bayar Ya zo البخاري يا Bukhari. كيف سيد البخاري عن ابي cewa shi dan fodiyo mai mazhaban shi malikiya kuma yana kafa hujja a babu da littattafan imam malik a da littattafan bukhari an gari yawa kasancewa kana bin mazhabin malikiya baya alakanta ka kore sayyid bukhari manya-manyan malikawa suna mutunta sayyid bukhari da muslim a rike wannan da kyau ta yadda za ka gane cewa malikiyan da ake a garin kaduna nan da sunan malikiya sabon malikiyan nan ba malikiya ba ce wata aƙida ce daban in kana kakama da malikiya akwai tabi'iya in gana takama da maliki akwai imamul baji in gana takama da maliki akwai ibn abdul bar in gana takama da maliki akwai wa akwai akwai akwai akwai irin su wannan su ibn kasim da sauransu manya manya ibn abdul bar da su imamu shafi'i ga nan manya manya sannan a wannan zamanin ga littafin nan da muke karantawa na mazhabin malikiya aqtaul musallin wanda ya rubuta shi ba maliki ne amma za ga yana kafa hujja da sayar bukari a gari sannan ga littafi da za mu karanta nan gaba alkawaninul fikihiyya littafi ne na fikin wanda duk mutumin da yake takama da malikiya ya kamata ya karanta shi a ciki akwai hadisai na bukari a ciki gani ashe babu talazum tsakanin wai dan ina malikanci a cikin kuma in kore ko irin ga sukan hadisan bukari da muslim da sauran sai hawa sita a cewa kawai ina malikiya sai dai in ringa yaban muwatsa ina kushe mai wannan malikancin a ina aka samo shi ka ƙalubalanci duk wanda ya zo da shi kana kawo muwatsa zai haba haba da kai kana kawo a cikin bukari an ce ko musulun sai ka ji yana faɗin kalmomi marasa daɗi game da su to shi ɗan kodiyo ba maliki ne kuma daular da ya kafa daular shi ta malikiya amma a cikin daular akwai mutunta wannan sutu ah, ya? an gano wani ku? na'am bukari a bukhari ya zo cikin sahih bukari daga abin wuri da Allah ya kara mishi ya ya ce Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ya bashi dukiya sai zama bai ba da zakar dukiyan ba Allah ya bashi arziki baya zakka musila lahu yawmal qiyamati za a musalta mai gobe kiyama da macijiya mai suna shuja al-aqra yana da ainihin wato wani tsini a tsinin kamar kaho guda biyu da wuko yawmal qiyama an gane yana da wasu dogayen abu guda biyu za a makure shi da wayannan abubuwa gobe kiyama za a makure shi da su gobe kiyama shi wannan macijin za a musalta mai dukiyarsa ya zama kamar macijiya mucijiya nan kamar yana da wani abu kamar tsini haka da wani tsinin na dukiyarsa za a matse shi gobe kiyama da shi sun ma ya a kudu bila sannan sai wannan macijiyar ta kama ainihin mukamukansa nan da mukamukai ta kama mukamukansa ya kulu lau ana eh malu ita kama za ta ja sai ta kai ƙarshe ta yaga hmm. sai da ce mai ni ne dukiyanka ni ne taskanka sannan sai karanta wannan aya allazina yabkhaluna bima atahum Allah min fadlihi hmm. wa'annan da suke rowa da abinda Allah ya ba su na falalansa kada su yi tsammanin eh, cewa shi ya fi alkhairi gare su wa'annan da suke rowa da abinda muka ba su na falalansa kada su yi tsammanin rowan nan ne alkhairi a gare su daga cikin hanyar sa barin karban zakka da abin da bai kai nisabi ba idan mutu ya kawo kuɗi zai bada zakka ka ce nawa ne kuɗinka ce dubu ɗari biyar ce dubu ɗari biyar da kai nisabi ba babu zakka in yake sai ya bada zakka ya to ba zurin shi zakka ba sai da in za ka yi kyauta ko za ka yi sadaka shi sadaka bai da nisabi ina fatan gane wannan saboda haka in zakka za ka bayar to akwai nisabi yanzu nawa ne nisabin zakka dinari 20 azurfa nawa 200 nawa ne dinari 20 miliyan 13 in kana da miliyan 13 yanzu duk da cewa yana sama yana kasa yanzu 13 da 800 da da wani abu idan mutum na da miliyan sha uku da ɗari takwas da wani abu ya ajiye shi a cikin akawun baya taɓawa babu